daga dukkan alamu gwamnatin najeriya ta ja daga da 'yan kungiyar ahalin sunna wata wal jihad wadda aka fi sani da boko haram domin kuwa ta ki amincewa da ta da 'yan boko haram ɗin suka yi mata na cewa gwamnati ta sako 'ya'yanta da ke tsare sannan su kuma su sako 'yan matan cibok guda ɗari Mike Omeri shine shugaban wata cibiya ta haɗin gwiwa da gwamnati ta naɗa domin yi wa ƙasa bayanai. Mun yi bayani ne mun faɗa matakin da gwamnatin Najeriya take su ɗauka kuma mu tabbatar ma jama'a cewa duk abin da dai ake yi da ya zama daidai ake yin ta a duniya a irin wannan halin gwamnatin Najeriya za ta yi. Kuma ina son tabbatar muku cewa duk wani abin da za a yi matakin da za a ɗauka dai duk za a ɗauka. Idan ka ce gwamnati za ta yi yadda aka yi a ƙasashen duniya, me kake nufi? Abin da nake nufi shine gwamnatin tarayyar najeriya bukatanta ne niyyanta ne da tabbatar cewar 'ya'yanmu nan da suke hannun 'yan boko haram an samo su lafiya lau sun dawo gidan hada su sauran 'yan najeriya da iyayensu To ai a kasashe irin su Afghanistan, Palestino da Sudan ta kudu an yi irin wannan musayar. Shi za ku yi ko kuwa za ku yi naku daban. Ba mu da wayansu da muka rike, wayanda aka rike su ba prisononi ba ne. ba ba prisoner wancan prisoner ne wannan ba prisoner bane wayannan menene su yan Najeriya ne wanda sun shiga wani hali kuma yanzu haka ko an rike su ana kokarin a tabbatar cewa sun zama daidai da sauran yan Najeriya su fita wannan halin da suke na halaka rayukan mutane ɗaya cikin membobin cibiyar kuma mai magana da yawun hukumar tsaro ta farin kaya ta SSS Marilyn Oga ta fito a karan farko ta ƙeƙasa ƙasa ta ce boko haram ɗin nan na yanzu sun zama 'yan kasuwa and it is a franchise anybody can assume any name. The person that is the national leader of Boko Haram just adopted the name Abubakar Shekau, but the original Shekau is dead. Marilyn Oga ta ce kowa ma yana iya zama ɗan Boko Haram ta ce tun bara aka kashe abubakar shekau na ainihi da abu ƙaƙa na ainihi. Shi kuwa shugaban haɗakar kungiyoyin ƙwadago ta ƙasa TUC wato Trade Union Congress, Boboi Kaigama, ya yi gargaɗi ne a game da haɗin gwiwa da Najeriya ta shiga da ƙasashen Amurka, Birtaniya, Faransa, Sin da kuma Isra'ila domin ƙwato waɗannan 'yan mata da 'yan ta'addan Boko Haram suka sace su. inda yake cewa some of these countries had already predicted that Nigeria would disintegrate in 2015 and now they are offering us. kai gama ya ce waɗansu cikin ƙasashen nan da suka zo kawo mana ɗauki tuni suka yi harsashen cewa Najeriya za ta tarwatse a shekara 2015. Shawara da zan bayar a nan ita ce, kan Najeriya ta saki jiki da su, ta sa idanu sosai domin kar su laƙanci sirrinmu na gudanar da tsaro. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.